أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ملاقوة أولا يمشي نرى الجمعة أيو إنا أمم بمن تابمنا إشيرين دقيني ga watan rabiul awwal hijira 1443 wanda ya zo daidai da 29 ga watan goma miladiya 2021 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka almanhajul qawim fi ikhtisari اختلاف الصراط المستقيم نا ابن تيمية رحمه الله تعالى wannan shine darasin mu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka gabanin mu shiga karatu akwai wanda ya nemi da Allah ya ƙarin bayani dangane da wasu maganganu da ya ji a gurin wani don ba da kariya ga wasu baituka da ya faɗa a cikin waƙen shi sun ko littafin shi ina zaton firiya ne yana magana cewa Allah ya keɓance shi da ilimi da jujjuya al'amura in ya ce wa abu kun fa ya kun sai abin ya kasance kada khassani bil ilmi wata tasrifi in qultu kun ya yakun bila taswifi Allah ya keɓance ni da ilimi da jijiya al'amura ta tasrifi cikin al'amura idan na ce kun fa ya kun sai abin ya kasance ba wani jinkiri ba wani tsayawa da na ce kun da na ce kasance sai abu ya kasance da wani baitin shi da yake cewa saƙaniyar nasihu ila makami kunkun ana yana a saƙaniyar nasihu ila kankan ne sai ce wa rabu ƙarya a tsani makama kunkun in ban manta baitin ba sai ce ya wani yana cewa ai wannan abinda shehu ibrahim ya faɗa a ibn taymiya ma yayi irin wannan ya dauko kissar da ibn qayyim ya bada labari a cikin madarijus salihin ta firasa irin abinda da Allah yake ba mumini ya hangi wani abu wanda bai faru ba amma ya faɗi ce kaza zai faru ya kawo kissar ibn taymiya lokacin da za a yaki ta waɗannan mutanen da suka addabi duniya a wancan lokacin har lokacin da aka yabi ibn taymiya akwai sauransu har ma daga baya sun rage to har lokacin da ibn taymiya ya zo zamanin shi suna wannan yaƙi yaƙin suna shiga ƙasashen musulmi su far musu da yaƙi su karkace wanda suka ga dama su ɗebe dukiyar da suka ga dama to akwai lokacin da za su shigo garin sham sai ya ana ta guduwa ana ta guduwa har ma shugabannin shine ibnu taymiya ya fito ce mutane ku daina guduwa ku tsaya mu yaƙe su mu za mu ci nasara shi ne ya maimaita yake a wannan karan mu za mu ci nasara su za su faɗi ba za su ci nasara a kanmu ba ibnu taymiya ya rantsuwa yake za su ci nasara aka ce ka ce insha Allah sai ce insha Allah ta haƙiƙan. ina cewa insha Allah amma ba dai ina shakka ba sai ce ai wannan ma shi ma nan ibn taymiya yayi wa Allah dole da wannan lafazin yayi wa Allah dole kuma ma ba a ci nasarar ba kamar da yake faɗa to yake ai mai ƙarin bayani da gaske ne wannan abu na ibn taymiya haka ne kuma dalili ne akan wancan baitoci kuma wani daga cikin su shi kuma yana cewa ai abinda shehu ya faɗa ya zo a hadisi hadisin wali man adali waliyan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rawaito daga Allah hadisul qudsi Allah yana cewa wanda ya gaba da waliyi na to ne masa izini ina sanar da shi ya fito yaki Ya yaki da ni shine Allah yake cewa babu wani abin da bawa na zai kusance ni da shi da nake so fiye da abin da na wajabta masa sai kuma Allah yake cewa bawa na ba zai gushe yana kusanta ta ba da na filfili har sai na so shi idan na so shi zan zama jin sa da yake ji da shi in zama ganin sa da yake gani da shi in zama hannun shi da yake danka da shi in zama sa da yake tafiya da ita wala in sa'alani idan kuma ya roke ni la utiyannahu wallahi zan bashi wala in ista'azani idan ya nemi tsari na la u'izannahu wallahi zan tsare shi sai yake cewa a nan Allah ya ce in ya roƙe shi zai ba shi tabbas to ai shehu ya kai wannan matsayi shi yasa yake yana cewa abu kun fa yakun to da barko dai hujja ce ta ragwaye ta wanda bai da hujja idan an ce abu kaza ba kyau ko ba daidai bane sai ai kai ma kana yi ko ya ce ai wani ma ya yi babu babu talazumi tsakanin abu mai kyau da wane yana yi ko wani baya yi in abu bai da kyau in duk duniya za a yi yana nan a matsayin mai da kyau in kuma mai kyau ne in duk ba ma yi yana nan a matsayin mai kyau cewa wane yana yi ko kuma kuna yin kaza wannan rawanci ne wajen kare abin da muke ke ganin daidai ne in abin da yake kai daidai ne to dalili za ka ambata wanda mai saurari zai gamsu ya yadda wannan abin daidai ne in kuma ka kaza wajen dalili to shikenan ka ba yadda za a iya yadda amma cewa wane yana yi ko wane ya yi to wannan ba shine mahallin niqash ba in kana so kai magana akan wane to kuma sai ka kawo ta zaman ta daban yanzu ina magana ne akan abin da wane yake ko wane to wannan na farko kenan wanda galiban za mu ga yan bid'a suna fakewa da wannan an ce kaza ba mu kyau sai ai kuma kuna kaza to in mun sallama abin da muke yi ba kyau din kuma kun rike kenan naku ba kyau kuma cewa kuma kuna yi to yana nuna kenan nakun ba kyau amma tunda muna yi kuma bari ku yi wanda wannan ba dalili bane a addini kuma ba hujja ba ce da haka magana cewa ibn taymiya yayi kaza dan haka dan shehu ya ce kaza babu laifi wannan gazawa ne wajen kare abin da ake kai wannan bai suka na shehu da ire-iren su da maganganunsa ire-iren waɗannan wanda ya yi karatu kuma ya karanta waɗannan maganganu kuma ya san addini babu shakka ya san waɗannan maganganu ba za su karu ba kuma duk wanda ya karanta sufanci musamman a yadda yake a yau kun san sufanci ya taka marani matakai farko farkon su bayan farko za ga ba irin wannan tafiyar suke kai ba wanda za ga shekul islam ibn jami'a cikin da tabanci yana maganar su yana ambatan su da alkhairi yana musu addu'a irin sa'ad bin abdullahi tuftari irin su ma'ruf karfi irin su junai shekul sa'ifa irin su Abdul Jailani yana ambatan yana yana ce musu al to gabanin su ma kafin su zuwa har zuwa kan su duk tubancin da tsafta kuma ba irin wannan bane yanzu in ka dauki maganar Sheikhu Sa'ifa Junai yana cewa wannan hanyar ta mutu tubanci tana hada da alkur'ani da sunna duk wanda baya kan alkur'ani da sunna baya tare da to daga bayan tubanci ya rikide wa da ta shiga alhulul ya shiga irin abin da su ibn arabi al-hatimi as-sa'i suka kawo a cikin subanci na cewa komai Allah ne na cewa Allah zai iya haɗewa da dan adam irin su abin da Hallaj suka zo suka tabbatar irin su abin da ibn sab'in suka zo suka tabbatar to daga nan sai ya tabi ya tabi shine zan kana karanta zaka irin waɗannan maganganu din na wahdatul wujud to kaga duk wanda ya karatu ya san waɗannan maganganu ba za su karu ba yanzu ta ɗauki shi abinda shehu ibrahim ne yake faɗa cewa Allah ya ba shi qad khassani bil ilmi was tasrif Allah ya kimanta ni da ilimi da jujjuya al'amura in kuntu qul in in kuntu kun in kuntu kun ya kun bila tasrif da abu da nake kun shi da an gama kaga wannan matsayi ne na Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah ne yake da wannan ba wani dan adam inda yake da wannan kuma har kullum kamar yadda sanannen abu ko ita ce aqida ta musulmai Allah madaukakin sarki ba ba daidai yake da bayi malaika ta shi shay akwai abin da Allah ta din yake fanta da shi ko annabawa ba su da wannan abu ba za ka hada su da Allah ba da shi akwai ilimi ilimin Allah daban yake da na kowa Annabawa ba sa sanin komai sai abin da Allah ya sanar da su da haka da Allah ya faɗi mafatihul ghaib sai la ya'lamuha illa hu ba wanda ya sani sai Allah haka na aka tambaye manzo Allah kan alkiyama yace mal mas'ulu anha bi a'lamu min as-sa'i mai tambayar wanda ake tambaya al mas'ulu anha wanda ake tambayar bai bi mai tambayar sani ba ma'ana bai san lokacin da alkiyama za ta tashi ba Allah ne kadai ya sani Allah ne ya san abinda kowace rai za ta tsururuta إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ولا لا هو ألا لكأي سنة وهكذا iko kudura ta dan adam mahduda ce har annabawa akwai abin da ba su da iko annaba ba su da iko domin Allah ne yake wallahu ala kulli shay'in qadir to wannan matsayi na cewa kun fa kun, lamari ne na Allah ka kama hujja cewa ai Allah madaukakin sarki in hadisi ya ce wala in sa'ala ni in ya roke ni la utiyannahu tabbas zan shi. ka ce wai wannan ne daidai da wancan wannan renin hankali ne ko jahilci ko son zuciya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ɗin in ba haka ba nan hadisin kudusi abin da yake gwada masa akwai Allah akwai kuma bawa shi wa matakin da yake kai na roƙo ne roƙo ne mai bayarwa shi ne Allah yau da kyau kiya in na roƙi Allah yana bani sai ga ce ai ga dalili hadisi ya bala amma ta shi ba kurin da ya ga abu zai ce kun ba magana roƙi Allah ba kun fa ya kun da ya ce kun fa ya kun haka ba zai shiga wannan hadisi ba sai sa malamai da suke sharhin wannan hadisi kamar al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya sa maganganun wanda suka fassara hadisin na mummuna fassara sannan ya raddin maganganun imam shaukani cikin littafin safatul wali wajen sharhin wannan hadisi ya ka shi ma waɗannan maganganu ya yi raddin malamai abin da suka ce hadisin baya nuna bawa zai zama Allah Allah daban bawa daban suka ce domin hadisin yana gwada akwai mai roƙo da wanda ake roƙa akwai bawa wanda shine zai kusanci Allah ko wanda ake kusanta shine Allah sannan ba abin da ya faru da ibn taymiya ibn taymiya babu inda yake to da Allah ne wannan tsari shi ne mai fara ba inda zai karanta ibn taymiya yake dole a a ai ba ibn taymiya ba ko wanda bai karatu ba zai yi dole Allah ya kaza ba ba zai fara ba bayan Allah sun fi kowa kankantar da kai zuwa ga Allah sun fi kowa kankan da kai ba sa cewa Allah zai yi dole domin ba mai tambayar Allah dan me yi kaza ba abin da ya faru ibn taymiya ai in ka bi in yabi inda inda aka kai kinsar bayan ibn al-qayyim ya tashi cikin madarijus salikin ibn kasir cikin al-bidaya wanda haya ya ambace ta in ka koma za ga har ibn taymiya ayoyi ke karantowa yace Allah ya rubuta a lauhin mahfuz ku za ku ji nasara me dalili yake Allah yana cewa kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah yace Allah ya riga ya zartar ya hukunta cewa Allah zai ci nasara shi da manzannin shi wani gurin Allah cewa inda jundana da humul hona Hakika, rundunan mutu ne masu cin nasara to ibn taymiya na ta an kun kalli ta tatarkin azzalimai ne shan giya suke kisan rai suke asaba wa Allah suke ko kuma kun tsaya san ku kare jinin ku da rayukan ku da menene to in dai ba ku gudu ba kuka tsaya kuka ta Allah to za ku ci nasara ni ko shakka ba na yi aka ce ce insha Allah ce zan ce insha Allah ba wai dan ina shakka ba kuma dama akwai irin wannan insha Allah din da take zuwa amma ba dan shakka ba Allah yana cewa laqad sadaqa Allah rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al-masjid al-harama da Allah ce mai me insha Allah aminina muhallikina ru'usakum Allah ya ce hakika Allah ya gaggata mafarkin da manzon Allah yi la tadkhulunna al-masjid al-haram da tadkhulun al-masjid al-haram tabbas za ku shiga masallaci mai alfarma na makka sai Allah ce insha Allah malamin ka ce insha Allah anan ba wai an kata ba dan a nuna cewa ba tabbas insha Allah sai da tazo ta hakikan to shi shine abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa kan amma ba wai kana nufin dole Allah yi ba ba da za a ci dole Allah Allah ya ya dogara da wannan ayoyi to in ka tsaya ku za ku ci nasara kamar yanzu halin da muke ciki wannan kashe-kashen da ake yi a katsina a zamfara a sakkwato wallahi in waɗanda ake zalunta za su tsaya don su kare kan su ma su nemi makami su kan su wallahi sai Allah ya tafi ba ba wani shakka a kai domin waɗancan azzalumai ne shi kuma sunnar Allah yana taimakon wanda aka zalunta ko ba yanzu ba ko ba jima sai sun yi galaba sai sun kare da su wani azzalumi da yake musu inda za a ba su dama kowa shi ma ya mallaki makamin da zai kare kai dan ba zai yi ba mutum da bindiga kai ko baka da komai a hannunka kaga wannan kuma in ka ce zaka tinkare shi akwai nau'i na abin da za a ce hauka amma da su ma za su samu dama kowa ya mallaki makami irin wancan da waɗancan suke zuwa ke ku shigo ko za mu tsaya mu kare mu da dukiyarmu da mutuncinmu wallahi sai Allah ya ce mu shi ne abin da shekul sami a waɗancan kuma aka yi yakin kuma suka fi ba. cewa ba a ci galabar ba karya ne an ci galabar tun da gonda lokacin aka daɗa karyata ta suka daina irin waɗannan abuwa shi yasa ibnu taymiya ma tun a lokacin yake ba da fatawa yace matukar za su shigo su yaƙe ku ko da sun da'awar musulunci suna kalmar shahada don wasu daga cikin sun musulunta daga baya amma musulunci su bai hana su shan giya baya hana su kisa baya hana su kwace sai su sansani a bayan gari suna shan giya suna kwace suna a mata mutunci sai ibn jami'a ce idan suna wannan abu suka taba ku ku yaƙe ku ko da suna kalmar shahada kuma wannan shine abin da alqur'ani ce wa in ta'ifa zani min almu'minina iftatalu fa aslihu bainahuma sai Allah ce fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra Allah ce ne fa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah da haka wanda suka ketare suka ketare iyaka suka tsayawa kan daidai a yaƙe har su koma ga kan lamarin Allah don haka waɗannan irin waɗannan maganganu kama kama ne kuma muna wani zamani da za ka ji za ka gani wani abin ka rasa ma ne za ka yi dariya za ka yi ko kuka na aka samu wani ya fito kwanaki yana kalubalantar duniya wai shek Muhammad Nasiruddin Albani wai ya halatta a ce mai ɗalibin hadisi ba wai malami ba wai za a ce mai ɗalibin hadisi shi yana ganin bai kai a ce mai ɗalibin hadisi sai dai a kira shi wani adaban na ce malami kuma ya dage har yana kalubalanta wani san albani bai da malami kuma aka zo aka karanta ne aka ce ga malaman baban shi malamin shi ga ga ga ba da bai sa in ban manta shi ba malamin sa ne gawa ne ta ce bai da malamai kuma yanzu kai yanzu da ka fito ne ta wai za a kira shi ɗalibin hadisi ko malami kai waye ta albani fa daga daga duniya daga gabashin ta zuwa yammacin ta jin mai hankali ya da malami duk mai hankali shi yasa an ka duba littafai da masu zagin shi da masu yaban shi da ahalin sunnar da yan bid'a da sufayi duk sun yadda malami shi yasa kai yanzu da kazo kace wai za wai ba za a ce mai malami ba a duniya a duniyar masu hankali a yau kai mahaukaci ne mahaukaci ne saboda wanda suke malamai na zamaninsa wanda suka rayu tare da shi kuma suka san ilimin in ka ɗauki yanzu a cikin malamai da ake lissafa wanda suka san hadisi a wannan karni ana faɗar ahmad ibn siddiq al-umani malami ne mutumin maghrib maroko duk da cewa ɗan bid'a ne kuma ya yi faɗa da albani sosai yadda ba sa zato kuma albani ya mai rashi amma ba inda ya taɓa cewa albani ba malami ba ne bal ma yana bai shi a wajen ilimin hadisi ya ce gaskiya ya san ilimin hadisi wannan ba abokin faɗan shi ne wanda zai rafi ko shi ma malami ne malami ne ba wai irin ka bane malami ne shi ma a fagen hadisin amma ya ce ya ce gaskiya albani ya san hadisi ya ce ya san hadisi sannan kuma duk gashi nan duk malaman da suka yi zamani da shi da wanda suka mutu da wanda suka duka ba wanda ya taɓa shi albani ba malami bane sai kai yanzu gaban lokacin wai za mu ce mai ɗalibi ma wai ba za mu ce mai ɗalibi to kai awa yanzu ai kanka kake cuta kamar dabba ce ta zo da kawanta ta samu dutse kasu ta ce sai ta tura dutsen sanatsihi sakratan yawman liyuhinaha walam yajirha wa auha qarnahu alwa'd kamar dabba ce ta zo da kawo ta samu kasan dutse ce ita sai ta kawo da shi kanka za ka cutar ba za ka cutar da shakka da komai ba dai yanzu a duniyar masu hankali kai ma mahukunci dan ba yadda za a fi duniya ta dauka minan muhiti ila khalid da gabas da yamma kullu da arewa bakake da farare da kowace irin yare an yarda shi malami ne kai kuma ga lokaci wuri wuri ko dalibi ba za a kira shi ba wa zai saurare ka ha da zai saurare ka wanda bai san me ake ciki ba ka ji ka samu sun tafi da aka yi maganganu makiyar suka rubuta ka makalkale kana kubuwa kana faɗa abin da ba haka ba sai an zo an ciki ka kuma ka ta wani katako to za ka yi irin waɗannan abubuwa daban-daban da haka zamani ne ne yanzu kamar da ɗaya daga cikin tabi'ai Muhammad ibn Sirin yake ta inna hadha al-ilma dinun a ahadukum mimman ya'khudhu al-ilm wannan addini ilimi ne wannan ilimin addini ne kowa ya duba ina zai dauki karatu zan ka ce kowa ka gani za ka ɗauka, to zaka zaka zaka hau da yawa don wasu bai kamata a ce suna magana na kuma su magana da sunan ilimi karatunmu da ya gabata mun yi magana ko mun karanta abin da ya shafi ɗabi'a ta hassada a tare da yahudu wanda wannan al'umma suka kwaikwayo su a cikin wannan ɗabi'a abinda za mu tsara a ibn qayyim cikin littafin sa al-fawaid al littafi ne na ibn qayyim a cikin wannan littafi shafi na hamsin da bakwai zuwa na hamsin da takwas. yana cewa arsalul kufri arba'atun rukunan kafirci guda hudu ne alkibru Walhasadu, hasadu wal ghadab rukunan kafirci guda hudu ne alkibru girman kai Walhasad da hasada wal ghadab da fushi wal shahawa da shahawa waɗannan su ne rukunan kafirci in dai sun cika ga mutum to za ga baya kan tarba ta daidai shi girman kai yamna'uhu lil qiyada yana hana mutum ya mika wuya girman kai sai hana mutum ya karɓi gaskiya haka manzo Allah ya fassara girman kai shine kin gaskiya to yana daga cikin abin da ya yi mawa da kafirai kafirci girman kai yaya za a yi manzo Allah ya zo da abu su karɓa wal hasadu ita kuma hasada yamna'uhu qabulan nasiha wa bazlaha yana hana mutum ya karɓi nasiha kuma yana hana yi nasiha din shi an bai ba zai karɓa ba saboda yana hasada kuma shi ba zai yi ba dan yana hasada wal ghadabu fushi kuma yamna'uhu al-adla yana hana mutum ya adalci isa manzo Allah ce la ta fasab kada kai fushi abinda ake nufi kada ka biye wa fushi domin shi fushi halitta ne ba za a yi ta kada ka yi shi ba halitta ne kamar yanzu yanzu kada ka yi dariya ko kada ka yi magana alhali kana magana to la ta ga din nan suka abin abinda ake nufi kada ka biye wa fushi ko kuma kada ka jawo sababin da zai sa kai fushi to shi fushi yana hana mutum adalci wal sha'awa sha'awa kuma tamdahu tafarruga lil ibada tana hana mutum ibada sai biya sallar shi lokacin sallah ya sai mace yake yi wala ba zai iya tashi ba sai sai ki tashi ma'ana lokacin ba da zakka yi, sai yana son kuɗin sai wannan ya ta hana shi baya fa idan ma rukunin rukunul kibri idan rukuni na girman kai ya ke rushe, ya zama mutum bai da girman kai sahula alaihi lil qiyazu sai sai kaga yana dayuwa cikin sauki cikin bai da girman kai a ce yi sai bari na bari Wai idan ma rukunin hasad idan rukunin hasada ya rushe idan mutum bai da hasada a alaihi qabulun lutfi wa bazluhu sai karban nasiha sai mai sauki da an bai sai ya tun da ba hasada tare da shi kuma shi ma zai yi wai zan hadama rukunin gadar idan ya zama mutum bai da fushi rukunin fushi ya rushe a tare da mutum kamula alaihi da azul sai zama mai azal wata wazo sai zama mai kankan da kai wai zan hadama rukunin sha'awa in rukunin sha'awa ya zama baya tare da mutum mutum baya biya son zuciyar shi sahura alaihi sabru wal afafu wal ibada sai hakuri da kamewa da ibada sai mai sauki saboda bai da sha'awa a tare da shi sha'awa a nan ba ana nufin sha'awar namiji ga mace ba wannan halitta ce ɗabi'a ce in ta yawa ne take zama cuta in ta zama babu ta zama cuta amma mace zama yana da ita wannan halitta ce a nan sha'awar da ake nufin sha'awar rai kullum mu je jiki kaza daidai kaza ba daidai ba abin da rake ce so zai yi wa zawalul jibali an amakiniha ay ne min zawali hadhihi al-arba'a amman buliya biha ibn tayyib yake wa duwatsu daga inda suke ya fi sauki kan kucewar waɗannan abubuwa guda hudu ga wanda Allah ya jarabe shi girman kai hasada fushi sha'awa waɗannan abubuwa wanda Allah ya jarraba da shi to barin shi dole na abubuwa gushewar dutse ya fi sauki wala siyama idza fara hay'atin rafiqa musamman ya zama ɗabi'a shi wa malakat wa sifat sabita ya zama sifa cike wani halaye ne ɗabi'u ne na shi فإنه لا يستقيم له معها عمل البتة يبا يد لا يونايك جري هر أبدا ولا تزكو نفسه مع قيامها بها كما لا يجب لا تتم تركك بإننا ترى دون نفسك وكلما اجتهد في العمل لو كنت يقول كريه ولا أي شيء كريه أفسدته عليه هذه الأربعة في ولا نواب له سلالة عليه da ya yi kura zai ibada sai sha'awa ta hana shi sai ji kasala sai ji son bacci in zata ne sai ji son kuɗi idan wani aiki ne na da'a sai ji dan ya nuna masa ka huta mana da ya yi kura zai yi adalci sai muke hana shi ya yi kura zai yi nasiha ko ya karɓi nasiha sai an sada ta hana shi in ku an ce yi sai girman kai ya hana shi an ce bari sai girman kai ya hana shi bari wa kullu al-afati mutawallidatun minha kuma dukkan wasu cututtuka daga waɗannan hudun suke fitowa wa idan tahkama fil qalbi arad wal batil fi surati al haqq in wannan abuwa guda hudu suka yi suka kafa a zuciya sai su dinga nuna zuciya abu mara kyau sai su nuna mata mai kyau wal haqq fi surati al batil abin da yake mai kyau kuma su nuna mata mara kyau ne wal ma'ruf fi surati al munkar wal munkar fi surati al ma'ruf haka duk za su takuda mata lamura wa qarbat minhu dunya sai duniya ta kusanto shi wa ba'udat minhu al-akhirah sai lahira ta yi nisa da shi wai za ta ambanta kufar al'umma idan ka duba kafircin al'ummu ra'aita huna shi an min azaga da gwanin nago guda hudu ne wa alaiha ya qawl kuma da shi ne ake yin azaba duk kafircin al'umma za ka duba sai ga eh, wannan ba mun karanta a cikin nan littafin ba me ya hana yahudawa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani me ya hana su imani da manzon Allah hasada me ya hana mutanen makka karɓar abin da manzon Allah ya zo da shi girman kai da an ce musu la ilaha illallah yastakbirun suna yin girman kai kaga abin da ya hana ku kenan da haka duk kafircin al'ummu daga waɗannan abuwa yake fitowa wa takunu khifatuhu wa shiddatuhu bi hasabi khifatiha wa shiddatiha gwargwadon yadda suka yi tsanani gwargwadon yadda za a yi musu azaba gwargwadon yadda suka yi karanci haka za a yi musu azaba faman fataha ala nafsihi da ka duk wanda ya buɗe a kan tsofaffin waɗannan abubuwa guda hudu ya ɗauki girman kai ya ɗora kan shi ba isa a gaya mai ba ya ɗauki sha'awa da san duniya ya sanya a zuciya shi yasa kullum ka roki Allah duniya ta zama a tafin hannunka kana son gida mai kyau kana son abin hawa mai kyau kana son mota mai kyau kana son ka auri mace mai kyau kana son tibaje mai kyau dukka barki iya zuciya ne iya hannu ne ma'ana san ka sanya shi a zuciya wannan abubuwan kana son su amma kuma ba za ka fifita su akan saban Allah ba sai ka zauna lafiya amma da ka fitar da su zuciya ka ji kai ba a duniyan nan ba dole sai ka yi kaza dole sai na yi kuɗi dole sai na mallaki kaza to in suka gabo. a zuciya to shi kenan ka buɗe a kanka ko bashar shi ya ce baban fataha ala nafsihi fataha alaihi abuwa ba shiruri kulla duk wanda ya buɗe a kan tona na ya buɗe a kan su kowabin sharri gaba ɗaya ajilan wa ajilan ko da kun kurkusa ko ba wa man aghlaqaha ala nafsi wanda ya rubuta wannan abuwa ka wasan da girman kai ka cire hasada a zuciya ka dinga kin biye wa fushinka ka sauke sha'awarka duk wanda ya zama ya rufe ko ba kan abuwa a galaka an ko abuwa ba shururi to ya kulle a kan min sharri wa fata ha shurur a kokomomin sharri fa inna ha tabna ulin kiya domin waɗannan abuwa suna hana biyayya والإخلاص سنة هنا ترك كينية والتوبة سنة هنا توبة والإنابة سنة هنا قوبة وضع الله وقبول الحق سنة هنا إن كربت فيها ونصيحة المسلمين سنة هنا في المسلمين فيها ka rangwanta musu ka tausaya musu wa tawadu alillahi wa khalqi suna na kankan da kai ga Allah da halittarsa wa man sha'u hadhihi al-arba'a to daga ina wadannan abuwa suke fitowa daga ina ake samun hasara daga ina ake samun girman kai daga ina ake samun sha'awar zuciya waɗannan abuwa suna fitowa ne min jahilihi bi rabbihi wa jahilihi bi nafsihi idan mutum ya jahilci ubangijin sai jahilci kai kun ga kenan tushen abin jahilci ne dan mutum bai san Allah ba kuma bai san kanshi ba fa innahu law arada rabbahu bi al kamal wa al jalal da bawa ya san ubangiji ya san Allah ya tibata da sufofi na kamala Allah ya tibata da sufofi na daukaka wa arafa nafsahu bin naqais wal afat ya dale shi ba kowa bane shi dan adam ne yana da rauni yana da cututtuka tare da shi lam yatakabbar to ba zai girman kai ba in ga mutum yana girman kai ya manta da shi waye wani ido yana turo ko yana cewa wani kai ka san waye yake na san ka mana farkon ka mani ne shi ne farkon ka halitta yanzu ma ba abin da ke cikin ka sai kaki da tsari. in za su kuma tsutsa shi za ta to waye kai to kaga wanda ya san shi waye ba zai girman kai ba walam ya qadam ha ko ba zai dinga fushi dan wannan ba walam yahsul ahadan ala ma atahu Allah ba zai wani hasada ba kan abin da Allah ya bashi fa innal hasada fil haqiqa ita hasada alal hakika nau'un min mu'adatillah wani nau'i ne na gaba da Allah fa innahu yakrahu ni'matallahi ala 'abdihi domin mai hasada yana kin ni'imar da Allah ya bawa shi wa qad ahabba Allah shi kuma Allah yana son ni'imar wa ahabba wa ahabba zawalaha anhu shi kuma yana son ta wuce daga wancan ni'imar wallahu yakrahu zalika shi kuma Allah baya son haka fa huwa mudadun lillahi fi qada'ihi wa qadarihi duk mai yin hasada to kamar yana kishiyantar Allah ne cikin abin da Allah ya kaddara ya hukunta wa mahabbatihi wa karahatihi cikin abin da Allah yake so da abin da Allah yake wa lidhalika dan haka kana iblisu aduwwahu haqiqatan shi yasa ma'ana iblis ya zama bakin dukkan wani bawon Allah na kwarai da anna zambahu kana an kibrin wa hasadin zunubin iblis in ka bi ka karanta alqur'ani zulubin iblis daga hasara ne da girman kai wa iz kunna lil malaikati isjudu li adam Allah ce ne fasajadu illa ta a ba sai Allah ce ne wa takbara kaga girman kai daga girman kai abin yanku hasara kuma ana khairun bin khalaqtani min nar wa khalaqtahu min to wadannan abubuwa guda biyu sune tushen zunubin iblis girman kai da hasara فقد فقد wa الصفتين cire waɗannan sibobi guda biyu bi ma'arifatin la ta hanyar sanin Allah ne. ka san cewa Allah ne wallahu ala kulli shay'in qadir ka san Allah ne yake ya gaba da komai ya girma komai ya fi komai sannan kai kuma ka san kai ka kaskantacce ne bawa ne to in ka san Allah da ka kaɗe da Allah wa rida bihi ka yarda da Allah wa anhu ka yarda da Allah wal inabati ilayhi ka koma zuwa ga Allah to shi nan sai ka cire waɗancan abubuwa din wa qalul ghadab shi kuma cire biki yadda za ka rabu da biki bi ma'rifatin nafsi ka gane ita wannan ran ita wannan zuciyar ita wannan ganga cikin ka gane ya take in in yanzu za ka yi fushi ka ce bari in kashe wani saboda ne dan ya taba ni bari in kashe shi ka ga yanzu ran kake to ka gane ita ran ai ba komai ba yau wancan ran za a waye gari ta tafi gangar jikin wata ran za a waye gari babu ita ce, wa annaha la tastahiqu an yughzaba laha wa yuntaqama laha ita wannan gangar jikin bai dace kai fushi saboda ita ka dau fanta saboda ita ba fa inna zalika isaru laha bil rida wal ghadab ala khaliqiha to sai ka zabi yardar Allah akan yin fushi akan ma'ana ita nan, sai ka zabi ma'ana ubangiji fiye da ita wa azam ma tudfu bihi hadhihi al-afa mafi girman abin da zaka raba kanka da fushi da shi an yi yu'awwidaha an taghdiba lahu subhanahu wa tarda lahu ka saba ka ta nime fushi dan Allah ya zama in za ka yi fushi to kai fushi akan Allah an taba addinin Allah sai ran kai fashi an taba annabin Allah sai ran kai fashi an taba bayan Allah sai ran kai fashi amma sai da an zage ka sai su kan ka ɗauki abin haye mai sauƙi ne ni da ma za ke zagi na amma an zagi Allah ba sai ta ce wannan abu ne mai girma an taɓa addinin Allah wannan abu ne mai girma to idan ka saba wa zuciyarka da haka wata zuwa da huye zan tana yarda dan Allah kullama da kala sai wa وكلما دخلها شيء من الغدد والردى له خرج منها wa من الغدد والردى kaza وكذا بالعكس duk lokacin da yardar Allah Ka yi fushi don yardar Allah don neman yardar Allah Ka yi fushi don ma'ana an taɓa addinin Allah kana yin wannan sai fushi kuma dan karan kanka zai fita daga zuciyarka shi yasa sai manzon Allah baya daukan fansan an taɓa shi amma an taɓa addinin Allah sai manzon Allah ya fushi wa amma sha'awa amma ita sha'awa fada'u maganin tafsihatul ilmi ingantaccen ilimi wal ma'arifa da sanin Allah لأن إيطاءها شهوتها أعظم أسباب هرمانها إياها فذانا شيء وكبير وزوجتك أبدا تكيفو babbar hanya ce da za ka rasa abin da kake so shi sa ba wani ce wanda ya abin da yake so to zai gaba da abin da baya da haka in kana so ka kare zuciyarka din ka gane hana ta abin da take so din ta raya maka cewa zai ke sata in sata kai ma ka samu kuɗi ka fi to in ka bata wannan abin da ke so to karshe za ka rasa wancan amma in ka hana ta kace ba zan yi ba to karshe kuma ya samu abin da suke ya ce to wannan shine ne hanyoyin da za ku fita daga cikin waɗannan abubuwa ta haka wannan bayanin ibn qayyim yana nuna mana hadarin waɗannan sibobi guda hudu to a cikin karatun da muke ibn taymiya ya magana ba ta koyi ilimi ita ma ba ce ta yahudu da haka bai dace ga musulmi ya cifatu da ita ba yace wa kaza wa safahum littafi kenan ibn jami'a ce haka Allah ya sifata su bikitimanin ilmi da ɓoye ilimi bai zaini ayatin ba aya ɗaya ba shi ne ma'ana bai zaini ayatin ba aya ɗaya ba nufin kaunin ne misalin faɗin allah wa iza a kazan mahu mai sakan na otun kita ka tuna yayin da allah ya ɗauki alkawarin waɗanda aka bai wa littafi allah ya alkawari da su almisa muka ce shi ne al'ahadul mu'akkar alkawarin da aka karfafa mai kalbi allah ya alkawari da allazi na otun kita la tubayyinunnahu lin-nasi san wallahi tabbas za ku bayyana mutane wala taktumunahu ba za ku koyi ba fa wara a zuhuri sai suka je da wannan alƙawari bayan sai suka koyi ilimi din da manzo Allah ya zo duk sai suka ki bayyana cewa shi ne har suna cewa mun gane shi shi ne amma ba za mu yi imani da shi kuma suka isa bayyana wa abokan zaman cewa shi ne ba wanda muke cewa zai zo din nan sai suka koyi wa qala Allah ce innal ladzina yaktumuna ma anzalna waɗanda suke koye abin da muka saukar minal bayyana na hujjoji bayyanannu wal huda da shari'a min ba da ma bayyana hu linnas bayan mun bayyana wa mutane ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun waɗanda Allah yana da la'antar su masu la'anta na da la'antar su kun ga anan ma Allah ya zarge su ya nuna koye ilimi ɗabi'ar su a wani gurin Allah ce innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min alkitab wadanda suke koyi abin da Allah ya so kana littafi dan haka fa wasafa almaghduba alaihim sai Allah ya sifata wadanda ya fushi da su sune yahudu bi annahum yaktumuna alilma cewa suna koyi ilimi taratan bukulan bihi wani sa'in dan ruwan ilimin kwanan dan ruwa ba a so a koyawa mutum sai a ki koya mai sai a koyi وتارة اعتياضا عن إظهاره في الدنيا ولسائل كما بينا شيء سوى الوراء في الدنيا لأكيد اعتياضا معنا طلبا لعوله دني من وانا أبو بذاب كويا بسيب سابو كذا فإذا من كويا إذا ملس كذا وتارة خوفا ولسائل كما سيد كويا إلى من دجن ولم أن يهتج عليهم كلا أي مسهجة لشيء بما أظهروه منه لأمين لسك بينا da ai wannan abin da kuke kuma kun ce ba kyau dalili kaza ce ku koyi isa kamar da muka ambata a Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu ta'ala ɗaya da cikin manya-manyan magabata da wani sa daga cikin magabata suke cewa su ahlus sunna yaktubuna ma da huma ma alayhi in sun tashi rubutu suna rubuta hujjojinsu da ma hujjoji ne a kansu da abin da ma hujja ne a kansu ma'ana ba sa koyi ilimi ko bai bayyana ciki isa kamar da muka ce ba da jaban da suke ko ina akwai su irin taban ahlus sunna yanzu kana da neman jamanci a sai ka sha wahala sai wanda aka rubuta na tallan aqida waɗanda in an san ka karanta sai ne ka bace sai ka same su wannan a ko ina amma in kana neman manya manyan littafan da aka kashin gwara babu sai ka ta nema ka je kasuwar farmi ka rasa a ce ka je can ka je can babu wallahi wani sayan ba a sayar ma sai ka nuna kai ma dan shi'a ne sai ka nuna cewa kai ma kana tare da mu ina ba ku labari wasu shekara da muka je masa baje kolin littattafai na ce to ni dai sai na amfani da wannan dama na siyo littattafan shi'a saboda karantarwa wani sa'in za ga wani yana buƙatar sai ka nuna mai littafi. an ce wani ya fi sai shi karya ake wani na ta nema za ka wuraren sai da tabi ne na furare na sai da kan tilin sai da tabi ba za su girgu ba wurin idan kan shiga daga nan masallacin nan kan da ya fi zuwa kwanan ɗan ne, sai dai kai magana zuwa kwanan ɗan rimi wacan ta ta yan bamura. in ta dangula haka faɗin gurin ma haka wannan aƙalla takadir ne masa dan ba za ka yi kewaye gurin a rana ne ba duk inda ka bi layi da tabi ne ake siyarwa wani wata rumfa ita ce da ta girman masallacin kuma dama da hagu da tsakiya da littafai ne wallahi akwai da tarihin masallacin da haka shi kansa mai tsaron gurin ba mutum ɗaya bane za ka samu mutum biyar shi da bakwai wani yana can gefe wani dan in ba haka ba in ka shiga wani lungun ba zai gane kake yi ba duk inda ka shiga littafai ne amma a haka da kyar na gano inda na yi shi a su kan wani lungu da tambaya kuma shi ma da na je littafan da nake so babu babu irin manya-manya wanda suke so babu ba a kawo ba saboda kada ka fiya zama hujja a kan amma in suka yi da irin na talla wanda aka yi ta iya a ciki sai a ta masara ma ana raba musu kyauta sai a ta ba ku kyauta saboda ne an san wannan ba shi ba ne za ka hango amma yanzu misali yanzu irin a alkaci da rabe-raben shi usulul kafi da furu'ul kafi da rawza min kafi sai mai ta nema kana neman biharul anwar na al-majlisi mujalladi 110 ne a a a shekarun baya na san ana sai da shi 150 mujalladi 110 amma ba nan da ke ba za ta faɗi ba ba za ta faɗi ba to sai ka ta nema tafsirin ayyaki tafsirin safi safi yana da alfaidun kashani yana da tafsirin safi sai bai ta nema karasa saboda waɗannan manya-manyan littattafai ne yanzu littafin da suka rubuta a kan alkur'ani an canza shi littafin asabar ce mai suna menene bi tarihi kitabi rabbil ina jin tun da aka buga shi shekaru da yawa da suka buge su kawai sai ba kara buga shi kisa lokacin da babban malami ihsan ilahi ihsan ilahi zahir wani malami ne da aka yi dan pakistan a duniya yana cikin gudun wanda ya bayar shi ne rubutu a kan shi'a yayi a shi'a wal qur'an a shi'a wa ahlul bait a shi'a kaza haka da yake yana jin yaran farisanci kuma yana jin yaran kurdi da haka littafin ma da ba larabci bane nan yana iya karantawa Karfe su suka kashe shi yana yin lacca aka samu ba mai irin fulawa da ake dora gaban teburin sai tashi da wasu mutane suka mutu aka ɗauke shi aka yi saudiya a can ya mutu a riyad a asibiti to sun taɓa haɗuwa da shi a gurin aikin hajji tun da sananne ne saboda rubutar rubucen da yake suka haɗu da shi suka ce mu abin da muke so dama muna neman ka ta ga wannan rubutar rubuce da ke tana ta tone-tone ba sai raba kan musulmi ba ta haɗa kan musulmi ba mu abin da muke so kan al'umma ya haɗu wanda za ka ko ina haka ke bana wani ma yace in ka zo karatu kai kai aqida ta indikawa kullum aiki ku yankon juna ne to shi kuma ai shi ita gaskiya ai ba ta bayyana sai kama da kike ta Allah ya ce wa kazalika nubayyin nufassiru al-ayat sai ce ne wa litastabila sabilul mujrimina ita gaskiya yana cikin hanyoyin bayyana ta ka bayyana kinkinta yanzu wani ya ya ce kwale ta karantarwa kan magana a ƙida wasu kaza to ai bayanin a ƙida ta nan aka sun bayanin su kuma ƙida sun daga lokacin da ka ce Allah ɗaya ne to ka saba a ƙida wani wanda ya ce Allah uku ne ka saba masa daga lokacin da ka ce mu bauta wa Allah shi kaɗai kada a shirka da shi mai yin shirka ɗin sai ji da shi kake in ka ce a daina bid'a to sai wani ce da shi kake ya za za a ji a yi karatu a yi wa'azi a guri a tashi wani zai an zabe shi ba ba kama sunan shi ba har aka tashi a an fasu wasu abubuwa ne kishiyar wanda yake to da haka sai suka ce masa mu abin da muke so a haɗa kai wannan rubuce-rubuce da ke ka daina to yanzu mai kuke so suka ce abin da muke so da Allah wannan tafi naka a daina buga kuma duk wanda suka rage da Allah ka bada umarni a tattaro su za a kona sai ce to shi kenan abu mai sauki zan yi amma da sharadi ni kuma da daban da na kuma waɗannan maganganu na ku ko ma ku kona su ka ku ƙara buga in dai da su a bayan ƙasa to ni ba zan zanya nawa ba tunda ai daga can na kofo, kuma nake bayanin abin da na kofo mara kyau ne to ya za a bar asali a ƙona shi ku fara ko dan in ma dai ko na ƙona na waɗancan na nan ɓanna tana nan su to ai abu ne ya shiga hannun mutane da yawa yanzu ai ba kowa yake iya karanta ba sai ke zuwa ka kwakulo shi ka rubuta in ba ka kwakulo wani ba zai sani bisa amma dai akwai ko suka ce eh akwai su ce to in dai wannan na nan to ne ma ku ni faɗa abin da ke da haka daidaitawar da ba ta yi ba kenan to su suna koye nasu na ilimi amma adin suna yaktubuna ma lahum ma alayhi amma ahlul ahwa la yaktubuna illa ma ba sa rubuta komai sai wanda yake dalilin sai wanda kuma yake zai zama hujja akan su korewa ai mun sha faɗa cewa za ga muna karanta tabai ibn taymiya wanda yawanci an fi nasarta mu zuwa gare shi har ma suna ganin in sun zage shi to zani kama an zage annabi har wani suna ganin in in ka bata shehu su bala zage ibn taymiya wanda ko wannan jahilci ne Akidar wata alif suna ba wani mutum daya da yin an rubuta shi addini ya rubuta inda ba annabi ba Allah bai rafi addini da mutum ɗaya ba inda addini zai rafi da mutum ɗaya sai yana raye ko yana nan addini zai ga annabi ne za ba amma tun da annabi ya duniya addini bai tsaya ba to ba wanda zai raye a duniyar nan ya mutu kuma addini ya sai lokacin da Allah ya kai zai da addini duk wanda ka gani addinin yake wa aiki kuma ɗaukaka ya samu ta hanyar addinin ne kuma yau in ya mutu baka san kira Allah zai tayar da wasu da yawa ba to da haka wannan tunani ne na kuskure ka ɗauka cewa wai in ka zagi ibn taymiya ko ka kushe ibn taymiya ko ka ka hana bi ibn taymiya ka hana sunna ka bi ibn taymiya ana sunna duk imam malik su abu ba su imam shafi'i su imam ah, bukhari muslim waɗannan manya-manyan a'imma sun raga ibn taymiya zuwa sun zo sun rayu ma ko ko iya ibn tafiya ba a ba ba ba ma sun rayu su ba bukhari ya rayu cikin karni na biyu mutan karni na uku ɗari biyu da wani abu imam muslim ɗari biyu da wani abu imam nasa'i ɗari uku da uku imam abu dawo tirmidhi ibn majah duk sun rusa a cikin ma'ana karni na uku ɗari biyu da saba'in da wani abu wani da saba'in da biyu wani da saba'in da biyar imam ahmad ya rasu ɗari biyu da arba'in da wani abu imam malik ɗari da hamsin duk in ka ɗauko za gani ƙarni na ɗaya na biyu na uku waɗanda suka zo daga baya su bai hafi irin su imamu da hakim duk su wasu zo sun shuɗe ba wa ma suna ibnu taymiya ba yanzu ibnu taymiya ba sai shekara ta ɗari shida da sittin da ɗaya kaga sunna tana nan gaba da shi kuma ya zo ya rayuwa ya rasu shekara ta ɗari bakwai da ishirin da takwas ya wuce yanzu daga wucin sa ƙarni wajen takwas ko nawa addini ko bai tsaya ba to ka daina tunanin wai in ka rushe wani ka a addini addini na Allah ne ba wanda yake rufe to za ga littattafan ibn taymiya za ka samu ba littattafan da yanzu da sunna suke wai hidima suke fito da shi a buga irin da ibn taymiya yanzu a duniya ta ilimi in ka samu littafi da ibn taymiya da ake nema an ganta a rubutun tarjama shi amma ba a same shi ba sai kai Allah ya yi ma gam da kasar kana duba da irin tsohon fada bara da nan sai ka samu kwabi to duk duniya ta zai a kanta ana so kwanto ne ba a ɓoyewa amma mu yanzu ko a nan ƙasar yanzu sai ka kewaye zawiya zawiya irin ta tubaye da rawiya wuraren da suke karantar da ake don sai ka je guda hamsin ba za a ga inda ake karantar da jawabin ma'ani ba haka kamar yadda muke da haka za ka kewa kullum idan kuma mun ɗauko mun karanta sai mu barin su ce ai ba ba ganewa ai ilimi ne ba kuma zai gane to ku kuma da kuka gane kun yin karantar amma za ka je yanzu masallatai da yawa littafin ibn taymiya al-wasitiyya kubra al بين الحق والبطلان الفرقان بين عباد الرحمن بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان رفع الملام عن الائمه العلام اختلاف صراط المستقيم littafansa da yawa waɗanda za a iya ma'ana ƙanana ne za a sa a karantar ba sanin ko ina ana ta karantarwa amma su zai wahala to shine da nan ɗabi'a ce ke huda da abinda zai zama hujja kan sai su koyi wa hadha qad kuriya bihi tawaifin min al-muntasibin ila al-ilm ibn taymiyyah ce an jarrabo su masu nasarta kansu daga ilimi da irin wannan ɗabi'a ta koyi ilimi fa innahum taratan yaktumuna al-ilma wani lokacin suna boye ilimin bukhlan bihi dan ruwa da shi akwai malamin da za ga yana da ilimi amma ba ya so karanta ba dan ba ya so kowa iya kuma ya koyi ilimin dan ruwa wa karahiyata an yana da ghayrahu min al-fadli ma naluhu dan kada wani ya sami irin falalar da suka samu wa taratan lokacin ihtiyada suna koyi ilimin ne ba za su karantar ba sai in za a ba su wani abu da shi bari asatin aw malin ko wani matsayi ko wata dukiya fa yaqamu in a azharahu la ya sanu mu malin sai ji tsoron in ya bayyana ilimin mulkin zai rage da in yana da ilimi sai koyi in yana da ilimi kuma an ba shi mukami sai koyi ilimin saboda in ya faɗa za a kwace mukamin ko kuma idan ya bayyana ilimin dukiyar za ta karanci wata rasar wani lokacin ya kone kada kala ba gaira ko mas'ala ya zama ya saba da wani kan wata mas'ala a wani ta za ila sa'ibatin ko ya nasabta kansa zuwa ga wasu jama'a ko ne fadi matsala, idan wannan jama'a an saba musu akan wata matsala. fa yaktumu min al-ilmi ma fihi hujjatun li mukhalifi sai koyi ilimin da zai hujja ne na wanda ya saba masa dan ya faɗi wannan abin to wanda ya saba masa zai samu hujja wa illa bai tayaqqan anna mukhalifahu mubti ko da bai tabbatar cewa wanda ya saba masa yana tabbata ba sai boye ki bayyana hujja wa qala ta'ala Allah ce wa idza qila lahu idan aka ce da su aminu bima anzalallah ku imani da abin da Allah ya saura qalu kirti nu'minu bima unzila alaina muna yin imani da abin da aka saukan mana wa yakfuruna bima wara'ahu amma suna kafircewa abin da ke bayan wannan ba ruwan su da alqur'ani amma sun ce za mu yi imani da injila sun ce za mu imani da attaura amma ba ruwanmu da littafin da yazo bayan ta wa huwa al alhali wannan ne gaskiya musaddiqan lima ma'ahum yana ne gaskata abin da ke tare da ba da an kala Allah ya faɗi wannan ne bayan ya sa wannan aya wa kanu min qablu yastafihuna 'ala alladhina kafaru sun kasance gabanin zuwan manzon Allah gabanin sauka alqur'ani yastafihuna 'ala alladhina kafaru suna neman buɗi akan kafirai sai su nemi buɗi su ce musu idan ba annabi kaza ya zo za mu shiga laba a kan haka yi huda suke kafin zuwa manzan Allah Madina da wani bada ya haɗa su da larabawa sai su ha a ci gaba dai wani annabi yana nan zai bayyana idan ya zo za mu yi imani da shi ne ƙarfi mu rinjaye ku shi ne ya tafi huna alal nazi da kafaru falamma ja'ahum ma arafu da abin da suka sani ya zo kafaru bihi sai suka kare fala'anatun lahi alal kafirin la'antar Allah ta tabbata akan masu cewa da yin mutunci to wannan yanzu ibnu taymiya ya shiga wani babi ya gama babin magana ko ya ilimi Wadannan ayoyin da ya kama ne yana so nuna mana sanin gaskiya da kin binta bayan ta bayyana ita ma ɗabi'a ce ce rubutu da haka kada ka zama haka sai ce fa wata bal yahuda sai ya sifata yahudawa aibata yahudawa annahum kanu yarifuna al-haqqa sun san gaskiya kabla zuhurin na jiki dimi tun gabanin bai faɗa gaskiyar gizo Allah ya ce wa kanu yastafi wa kanu min qablu yastafihuna ala allazina kafaru tun gabanin manzo Allah ya zo da ya abu ce a ah, wani annabi bai za mu kire jayi akan ku za mu haɗu da shi ne imani falamma ja'ahum an-nadiqu bihi da mai faɗa gaskiyar ya zo min ghairi ta'ifatin yahawuna a bai zo daga cikin jama'ar da suke so ba su yahuda sun ji labarin za a yi ko wani annabi sun karanta a littattafan su za a yi ko wani annabi a ƙarshen zamani annabin nan zai zo da kaza da kaza aka faɗi sumomi na manzan Allah har da ma gurin da zai hijira har da gurin da zai kullo wanda yasa suka hijira suka tafi jaziratul arab wasu suka zauna a khaybar wasu suka shiga madina wasu suka tsaya a gefe dan mai dan kwaɗayin annabi ya fito a cikin su to sai manzo Allah ya bayyana cikin larabawa kun ga ya fito cikin jama'ar da ba sa su da kalam yan qalu da hu musulmi ka mai wuya ba wa annahu la yaqbaluna al-haqqa su ba sa karbar gaskiya illa min as-sa'ibati allati hum muntasimuna ilayha sai ga jama'ar da suke cikin ta in in cikin suka bada sa dauka amma in ba su suka bada ba sa dauka ma annahu la yatba'una ma lazimahum fi i'tiqadi dukka ba sa bin abin da ya lazimce su na aqidar su ba sa bin abin da ya kamata na fi da su na haka daga cikin su duk wanda zai faɗi gaskiya in dai ba ɗan ƙungiyar ba ne ba ɗan jama'a su ba ne ba za su ɗauka ba to wannan ba ce ta yahudawa wanda shi ma ibn taymiya gaba zai ce mana to akwai wanda kuma su ɗauki wannan cikin wannan al'umma har ma a cikin masu ilimi idan ba na ne ya faɗa ba duk gaskiyar da ya faɗa ba za su ɗauka ba in kuma na ne ya faɗa da abin da ya faɗa za su ɗauka to wannan shi an kira a ta'akko ta'assubanci wanda kuma ya saba da abin da yake hanyar ta gaskiya hanyar gaskiya gaskiyar ta ne ake wala'i da bara'i kisa ko da kana kungiya ko da ka yarda da wani suna da ake kiranta da shi to ka ɗauki wannan sunan kiya suna ne kuma. in wani zai ce ni ba ba wanda da sunan nan naka sunan nan naka ne ban yarda da shi ba ba na so a gaya mu amma yana tare da kai akan gaskiya to ka kuma tare yake da kai ko da yana faɗa da wannan sunan amma in har ka ce a'a ai in dai baka amsa sunan da nake kiran kaina ko muke kiran ko gemu da to baka tare da mutum wannan kuma ka bar gaskiya ita gaskiya ita ake bi sannan kamar yadda zamu zo mu karanta ba wani mutum kwaya daya da ake bi sau da kaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda zaka bi to zaka bi shi ne in yana tare da manzo Allah inda yayi kuskure ya danganta da yasa ya kuskura in ɗabi'a ce ta dan adam na yin ka ga wannan ba abun zargi bane sai ai yi mai addu'a in ganganci ne ya shi da ganganci shi sai ka kyale shi da ganganci kuma zai gamu da Allah akan wannan in kuskure da dan adam zai ka ce to Allah ya bai masa amma ba na tare da shi a in mun zo cikin Allah ta'ala rana na ce za mu tsora ka abin da ya shafi wannan kabiya ta ta akubanci abin da muka karanta dai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya ce mana ya ba mu ikon gyarawa ubangiji Allah ya ba mu zama lafiya wannan kasa ta mu albarka da dukkan kasashen musulmi gaba daya ya Allah ka tsara mana albarka a cikin wannan rayuwa yanayi da muke ciki na matsin rayuwa da al'amuran tsaro da rashin abinci da tsadar kayan masarufi muna roƙon Allah ya yi mana ya Allah ka yayi mana wannan hali ya Allah ka yayi mana wannan hali shugabanni masu niyya alkhairi Allah ka taimake su waɗanda suke da wata manufa mara kyau dangane da wannan al'umma da addini Allah ka san su kai mana maganin Allah ka taimaki masu taimakon gaskiya da karya masu taimakon karya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk